yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin laraba goma ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 wato Sunday Point a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau saura kwana goma sha ɗaya a yi zaɓe a ƙasar Nijar, kuma yanzu haka yakin neman zaɓe ya kankama. Haka ne Jamila, kuma a ci gaba da tattaunawa da muke yi da 'yan takara ko wakilansu. Yau za mu tattauna da Ibrahim Tamfone, daraktan yakin neman zaben ɗan takarar jam'iyyar MNSD Nasara Sainu Umaru. Haka kuma 'yan Nijar daga Agadas da kuma nyamai za su yi ma Ibrahim tambayoyin su kai tsaye. Dan iya ma ya shiga jamhuriyar Nijar kuma yana tahe da labari. Ku kasance da yau da gobe shirin matasa. To bari mu fara da labarin dan iya akan sunaye da taken jam'iyyun siyasar kasar Nijar wanda ni kaina ya burge ni matuƙa. Ga Isa Lawal Ikara da labarin dan iya. daga Nijar yau dan iya ya rangado mini waya ya ce na ikar da ganin namban nan fa ka san bana Najeriya na je zumunci a makwabciyar mu Nijar babbar jamhuriya don ko kasar na ta shirye-shiryen zuba zaɓe a ranar 21 ga watan nan idan Allah ya kai mu lafiya kuma daga zuwa na naga abubuwan sha'awa a jamhuriyar Nijar ɗin da suka burge ni har can cikin zuciya domin da na kalli suna da taken jam'iyyun siyasar ƙasar sai na ga akwai kamanceceniya daga mai taken lumana nasara sai tarayya ko kuma ka ji an ce basira rahama inganci adalci mutunci ko kuma gaskiya hakanan akwai jam'iyyun nijar masu taken haƙuri aminci jamhuriya da ma zaman lafiya na ce kwarai ko dan iya ai akwai abubuwan sha'awan da ya kamata su 'yan nijar din su lura sunaye da taken jam'iyyun ƙasar na kunshe da ɗimbin basira kaga dai duk wanda ya yi haƙurin adalci cikin mutunci to to zai yi nasara zaman lafiya cikin lumana a jamhuriya ko tarayya kuma zai magance duk wata lalura ingantaccen shugaban da ya rike gaskiya kuma za ka ga yana neman rahama ga manya da yara dan ya ce e na ikara yi farar dabara ai sunaye da taken jam'iyyun Nijar din ne kawai ka tattara kuma da na lura sai na gane idan 'yan Nijar din suka rungumi abubuwan da ke kunshe cikin take da sunayen jam'iyyun tofa ba su ba gudun hijira sai dai ma fasalan zaman lafiyar kasar ya sa wasu su yi ta kwarara saboda haka dai 'yan nijar ku kula sosai a ranar zaben nan komai za ku yi ku yi shi da hatara na ce to dan iya tunda dai cikin taken jam'iyyun nijar dinnan akwai abubuwan sha'awa kamata ya yi 'yan kasar su rungumi wannan a matsayin wata baiwa kuma duk da yake bisa al'ada harkar siyasa akwai damban dambarwa kada su bari a haɗa su faɗa kawai dan wai suna adawa a maimakon haka 'yan nijar ku rungumi junanku a matsayin 'yan uwa kuma da an kammala zaɓe duk wanda ya lashe zaɓen ya rungumi kowa da kowa kada ya ce ni babu ruwa na da wane kowa na dan wane ne nawa don irin haka ne kan kashe ƙasa cikin gaggawa amma idan shugaba ya gane cewa 'yan ƙasa kowa na da irin tashi gudunmawa to lallai 'yan ƙasa za su rayu cikin natsuwa dan ya ce to 'yan Nijar ya kamata ku san tarayyar ku cikin zaman lafiya da lumana ita ce mutunci kuma idan kuna son son jamhuriyar ku ta yi nasara to ku zaɓi masu gaskiya haƙuri da adalci shugaba mai basirar neman rahama da tabbatar da inganci wannan ne zai taimaka wajen tabbatar da ƙasar an yi zama cikin aminci saboda rigimar zaɓe yanzu a duniya ta zama gidadanci su kuwa zage-zage da kalaman ɓatanci su ake kira tsantsar tsantsagwaren ganganci su kuma shugabanni idan sun lashe zaɓe to su guji wa talakawa rawa butulci kada idan sun lashe zaɓe su bar 'yan ƙasar cikin talauci idan kuma sun ƙi jin wannan shawara ta ɗan iya to su sani fa akwai ranar ƙin dillanci. Niger la bise, la calcana alaikum niger wakan irgo ga gi shi ba mu ko gini koina mai banda ga ba rai min ga da kale ya ci karga imace nya ko imace ba ko sai mu roki Allah sarki ya kare kasan mu zo ka ji zo ki ji ku zo ku ji al hankali hayya shahi ko wa da ko wa kowa al hankali cikin ƙasa ne arziki al hankali ƙasa shi ci gaba komi sai da kwanciyar hankali addini za ka yi sai da kwanciyar hankali To muhara tattaunawa kai tsaye ga Ibrahim Tampone, daraktan yakin neman zaben Sainu Umaru dan takarar shugaban kasar jamhi wato dan takarar shugaban kasar jam'iyyar MNSD nasara da bayanin manuhohin da jam'iyyar tasu ta sa a gaba. Salamu alaikum mu fannonin su bakwai ne. Lumagin dai akwai karfafa demokradiyya a mai da demokradiyya a karfafa ta kuma a bi dokokin kasa da ta yadda iko. Na biyu a nemi incin kai a fuskar ci da kasa kenan aikin gargajiya aikin noma da kiwo. Na uku a ba kowa da kowa cin amfanin rayuwar kasar. Ta hudu a bunkasa arzikin cikin kasa kamar su uranium su petrol su zinari haka na biyar a ka sabon tahiyar da kasa a fuskar tattalin arziki da amfani da kuɗin da al'umma take samu na shidda suhuri da madunai da abin da ake ce ma yawon kallo a karfafa su kuma a sa su bunkasa na bakwai na ƙarshe kenan a mai da hankali sosai a fannin tahiyar da siyasa a kan iyali matasa da motsa jiki kuma da al'adu ga yanayin masu saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka dai muna tare da daraktan yakin neman zaben jam'iyyar MNSD nasara ko kuma in ce yakin neman zaben dan takarar jam'iyyar MNSD nasara Sainu Umaru Ibrahim Tamfone muna tare da shi a gadas kuma muna tare da wani matashi mai sauraron wanda muka ce za mu kira shi ya sama mana mutanen da za su yi tambayoyi sai kuma ofishin murya Amurka da ke Nyamai muna tare da Yusuf Abdullahi salamu alaikum kuna jin mu Eh, eh, Yawa, Malam Ibrahim Tamfone kana jin mu? Sosai. Yawa. To, da farin harko Malam Yusuf Abdullahi barin maka wata tambaya yanzu haka dai yakin neman zaɓe ya kan kama kamar a nan ya mai wace jam'iyya ce kaga take tashe wacce ce ta hihitowa? To, a nan birnin ya mai da aka yi magana birnin ya mai jam'iyyu biyu dai ne ake gani waɗanda ake gani akan tituna Eh, waɗanda suka fi kaddamar da shi wannan yakin neman zaɓe karamin misali jam'iyyar pnds tarayya da jam'iyyar model lumana ta amadu yawa to a zuladaini kana jin mu eh ji halima ina jin yawa to a agadas fa kamar wacce jam'iyya ce take tashi to jam'iyyar da ke tashi a agadas hajiya kusa in ce miki yan ministry da nasara kuma pnds tarayya da kuma mpr Eh, ta albade Jamahuriya kenan eh jamahuriya ba yawa eh. to eh. yawa to yawa nan gaba kaɗan za mu ba ku damar yin tambayoyi yanzu da farko malam ibrahim kana jin mu ina jin ku eh yawa yanzu nan masu saurare kun ji manuhohin jam'iyyar MNS da nasara amma da na saurara na ƙara saurare sai na ji kamar babu batun tsaron ƙasa a ciki ko ya aka yi to eh, akwai akwai cikin fannin farkon da na bada mm. shi wannan fannin farkon shi ma ha fuska bugu gari shi mm. to a cikin a cikin eh, fuska bugun akwai eh, fuskar tsaron kasa ah, ah, tsaron kasa minti ɗaya mala ibrahim ban san daga wajen zuladaini ba ne ko wajen yusuf akwai hayaniya da allah a yi shuru don mu samu mu ji bayanin da yake yi da allah yawa ba wani ne ba yawa to yawa to mala ibrahim yawa yawa exactly kana kana cikin fannin farkon da na bada mm. shi shi wannan farkon inda nake ce a maido a komo bisa demokrasiya a karfa demokrasiya kuma eh, a bi dokokin kasa a cikin tahiyar da ikon kasa a wannan fannin akwai fuska har bakwai mm. to fuska guda ita ce ta ga abin nan ta shahi eh, tsaro tsaron kasa a ciki tsaron kasa a waje. Mm-hmm. Yawwa, to eh. dama na ce zan yi wannan eh. tambaya saboda kai mana ƙarin bayani. Ah, Malam Yusuf eh. Abdullahi ko za ka ba mu mutum guda ya tambaya? So, da farko suna tare da wani malami wanda shi malamci wannan zaure ko kuma ofishinmu na murya Amurka. Malami? Suna na Isa Garba Abdu. Isa Garba Abdu ko? ya to wata tambaya za ka yi wa Malam Ibrahim tamponi game da manuhohinsu da kuma abin da za su muku idan Allah ya sa sun ci zaɓe. Abin da muke so idan Allah ya sa suka samu abin da duk da haka da harka ilimi muna so su yi kokari saboda harka yanayin ilimi ya taɓa ɗari sosai shi muke so bisa da ilimi ya inda yanzu idan ba hali da zai ka ba yaron ilimin da yadda ake kula ga da yanzu ba guda ne ba in ba ka in kai ne karamin hali ne gaskiya ilimi sai a hankali ne in tana da hali ka samu in baka da halin ba in ba iyalin ka ba samu shi da kake so dole su su yi kai iyakaci da a ba ilimi ƙarfi gaskiya bisa da harkar ilimi a ba da ƙarfi. To Mala Ibrahim ne kaji shi ba tambaya ba amma nema yake idan Allah ya ba ku sa'a ku mai da hankali akan ilimi. Yanzu me za ka iya ce mana ma gaban da ilimin ƙasar jamhuriyar Nijar Malam Ibrahim tunda ya nuna cewa abubuwan sun ƙara taɓarɓarewa. Eh, to ina zuwa eh so nake da barin ni Eh, ah, mataimakin director da kamfani ne shi director da kamfani yana yana tare da president suna nan suna suna cikin garin kenan ni adulun kishi ne to mataimaki mataimaki na gyara eh, kamar kamar adulun ne fa mm-hmm. to yanzu ya yi zancen ilimi ko eh to shi ilimin nan a fanni na uku ne aka sa shi a fanni na uku aka sa shi kuma yadda ya hudu lalle kan e, ilimi ta yadda ilimi a ƙasar nan ya bayyana wa mutane tsoro yadda ya haka ne mu kuma ba ma wannan ba ma siyasa ce wannan kowa sai tun da e, ba a yi wata in ba ɗan lokal ba in ba yan lokal ba e, masu masu karatu su suke shiga yajin aiki ba hmm. kayan aiki babu lokal da yawa to shi wannan abun dama in dai ana so kasa ta ci gaba su wane ne suke zuwa na kwalke yara ne masu gaza zuwa mm. daga daga shekara uku zuwa eh, shidda daga shidda zuwa sha biyu daga sha biyu zuwa sha shidda kai a je secondary kuma a kuma university ko mm. yiwuwa an dama aka ce yara manyan gudu to in ba a kula da wannan ba in ba a kula da harkar lakul ba a lambaran kasa ba ta ci gaba ba sai dai a mutane daga waje su muna aiki kun ko wannan ba kare kasa ba ne ba cin gaban kasa ba ne mm-hmm. duk lahirin sun duniya da kuke gani wanda ake cewa sun ci gaba da aiki hannu masu suni wannan sun wannan sun basu da arzikin kasa sai dai ilimi da ilimin ne suka yi kowa ilimi suka ba ma karfi ina ina ina zoto kamar wani japon Japan nan Japan ba wani arzikin kasa ba gari shi amma ilimi a kushi kore na na kudu ma hakan hmm. to mu mun imani da cewa in ba kowa aka zauna ba aka wani ban mahawara bisa harkar ta yadda ilimi a kasar Nijar to ko me ne ake to ba zai amfani kowa ba muna da muna da muna da shirin mu a bisa wannan eh bana ba da bana shiga cikin bincike ne in dai Allah ya musu muka muka samu iko to anan za mu fasa komi da komi dan mu lokacin da muka zo a lokacin president Tanja ai kowa ya sani kowa ya gani a cikin wahala aka ɗauki iko nan amma da yake ana adalci da yake ana shuraren mutane yan lakon ne ana shuraren masu ba su karatu ne ana shuraren kuma a gaya musu gaskiya a cikin kun gani kuna son abu kaza amma ga abu da gare mu ga abu da muke yi haka ne mutane suka sasanta aka samu kai shekara goma kina ana lakwal babu wani dumin tashin hankali kamar abin da ake gani yanzu wannan abin da aka yi yau da shekara goma muna kuma abu shi mu karfafa shi kuma mu bada mu kayan aiki sosai mu gyara yanayin 'yan lakwalkin da masu koyawa mutane lakwalkin kuma da ma ma'a da suka zo wa'annan ba ka suke ba lakwal eh, na kara ko na haki dubu ashirin da biyu a dakwai kaza kaza su ne mine to ga yana yanzu su na karan ma sun kasa yi na karan ma sun kasa yi mu mun yi iman da cewa ba a yaƙi eh, a ce kamar eh, harkar lakwal ko kuma wani da magana a ta tashi ana guri a kaza kaza abu da abin da kake da da shi zaka aiki mm. amma sai ka ga mutane gaskiya ga mutane gaskiya ka ce ga abu da gare ni wannan iya eh, abin da kai suke na wannan bai yiwuwa ba ka ce ba ba ka ɗauki ba abin da ka ce ni na mu kaza na mu kaza a wayi gari in aka zo abin ya zama ba haka bane mm. abin da yake sa kenan mutane suke suke tsintirewa yan lakwal da da musulman lakwal suke ya. Yawwa, to bari mu je Agadas mu ji Zuladaini kana tare da mu? Eh ina tare da ku hajji Halima. Yawwa, to ko kai tambaya ko ka bamu wani mutum guda ya ma Malam Ibrahim Tamponi tambaya. To shi da farko dai ina ma mataimakin da rakata sale da zuwa. To yana amsawa. Yawa ina amsa sosai. Yawa to na biyu ni tambayar da ke gare ni wani tanadi suka ma al'umma agadas cewa matasa ba su da aikin yi an koro matasa da dama daga emuran ga daga wasu daga somalia da kominak ga hanya alje alihe matasa suna zaune ba su da aikin yi sun wani tanadi suka yi ma matasan jihar agadas to na gode nan amma kan baka tambaya sun nike kwatanta ke kominak da somalia kin nan hamma imoranikin da ka tsira mu muka mu muka mu muka eh, aka zo aka aka yi ta siyasa a gusa aka ce za a yi kaza kaza kaza to ga yana inda abu ya kawo to malam eh jihar agnes ban san uranium ka san akwai ruwa sosai a cikin ƙasa kuma akwai hili inda ake aikin aikin aikin rani to mu muna tsammanin in dai ana so ta ci gaba ba ma ba a cikin faɗin yankin gaba ɗaya ma ya kamata a koma bisa noma a koma bisa noma da kiwo ba a barin iranium ko ko man petrol ba a barin su amma a ba ma a ba ma noma da kiwo karhi muna da tsarin da za mu yi a fuskan wannan don manomi da makiyayi ya bunƙasa aikin da yake yi ba sai an sa cikin wahala jiya ba kuma shi mutum zuwa za ka yi ka tambaye shi menene matsalar shi baka kawo mutum abu ka ce ga abin da kake so shi ya sa abin da aka ce mai tsoro shi ya san inda sona yake yiwu to daga nan za a fara tafiya daga nan za a fara tafiya menene matsalar mutum me ya gani kaka ya gani wani bi shi ne matsala ya san ta yaya za a haifar cikin matsala sai dai in mai taimake shi bai da abin da zai taimake shi shi ya sani to kaga tare da mutane za mu yi abin mu mu ma gurin mu a koma a koma a yi bunƙasa kasa daga kasa a fara daga dahirori a zo jaha, a zo gunduma a zo jaha. ba a mm. ba a ce za a bunƙasa kasa daga busa, sai dai daga kasa kuma su mutane wanda suke san cikin eh, dahirori su suka san ta kaga menene a gari kaga za a yi abin da suke tambaya wata wani bi abin da suke so kawai a tallafa musu kaɗan ga abin da ke gaya maka a yanzu mm-hmm. yawa malam eh, yusuf eh, ah, to akwai wani eh. akwai wani da ah. zai tambaya ne malam suladaini eh akwai to ba shi Salamu alaikum. Wa alaikum salam ya sunan mai magana. Mm. muna magana da nuhu wanda aka kira da suna dan jamani to malam nuhu amma sai ka dan ƙara sautin muryarka ka kaɗan dan mu eh. ji ka yawa eh ba shi da aha to ina sauraron ku dai yawa to to ita tambaya malam ibrahim tamfoni na jin ka eh mu tambaya da ke gare mu nan sha agada tambaya ce guda daya amma dai suna da ma da yawa da za ce gaskiya mun sha agada sun aka yi wani yanayi ma sai ma da ta ce muna cikin siyasa ba tambayoyin da ke gare ni a nan su ne wai mu 'yan Nijar ko yan ina ne saboda gaskiya an ka zo a gada abin zai baka da sai kamar muna kawai irin wancan wata gasu ba mu da hanya ba mu da wuta ruwa yana cika mu gari abin ba dai sai a hankali mun zan kan bayu na je ke zane Mala Ibrahim Tampo ne kaji tambayar Nuhu ko? Tambayar to ban ji duka ba amma dai na gane eh, an ce eh yace Agadas yace su kamar yace ba kamar ba a cikin Niger suke ba yace in aka je Agadas za a ga suna cikin hali mai ban tausayi ba hanya ba lantarki in aka yi ruwan sama ambaliya ya dame su kuma daga karkashin kasar yankin su ake ɗebo arziki amma su ba sa gani. Yo wannan ai tsarin aiki ne yana tunani shekarun baya yi hanya daga tawo zuwa agadas daga agadas zuwa rikicin inda ake hita uranium kenan ai ai abun na aka sha guduma aka sha ko to me yasa aka bari tabbaci me yasa aka bari tabbaci shirin siyasa ne wannan duka shirin shirin siyasa ne yana da gaskiya daga can wurin nasu ake hidduwa amma yanzu ka tai hanyar nan in mutum ya yi shi su daya ina jin na biyu ma sai ya yi nazari sosai sai dai in ya zama shi tilas to mu muna imani in muka zo hanyar nan mado ta zama za a mata gudun daga tawa har zuwa arlit kuma bancin wannan a cikin a eh, gunduma ma ko kuma da dahira zuwa dahira nan ma an yi hanya ban ce ba hanyar abin nan guduran an yi kora da ne an yi da mutane su samu eh, zuwa da gaggawa kuma abin da hudu kinan ba ba agaris kaɗe ba ne yake cikin wannan hali ba a jiha agaris kaɗai ba ne ko ina kaje ni a bisa girgizar da aka yi na yi yawo can arewa da eh, tawa can arewa duk na na kewaya na gani ni kaina ni kaina sai da na shi kunya daga wani abu da na gani ruwan sha ruwan sha ma ya zama wani tashin hankali kenan wannan abin da yake hudu ba can arewa kaɗai ba ne tun da ba can arewa kaɗai ba ne harkar siyasa dole sai an sake shiri mutane su sake shiri yadda za a yi siyasa a karkato siyasar nan wajen 'yan ƙasa wajen matsalolin da ya sha musu kai ruwa lafiyar jiki lafiyar bisoshi lantarki hanya zuwa da kawowa ma zuwa da kawowa ma shi ma wani tashin hankali ne a nan kenan duk wannan abin sai an sake siyasa mm. mutane suna so a ciwo kawai abin sai an sake siyasa bata yiwa ne dan kai kana iko ku kuna iko ku ku yi kamar kasar ta zama taku alhali ko aro ne aka mutane suka ce an ba ku gashi shekara biyar ku je ku yi aikin kasa dama haka ne abin cikin kundin kasa mutum ya je ya aiki daga baya da wa'adin ya zo sai ka komo wajen wanda suka baka mm. ramci ne dama Yawa um, eh, eh, eh, ya ce ganin duk irin waɗannan matsaloli da ya lissafa ina matsayin agadas a cikin wannan siyasa? Eto, matsayin agadas a siyasa bana gaskiya matsayi ne wanda gaskiya na da ban tsoro. siyasa bana ta fita irin siyasa wadda kuka sani siyasa ta zama tana kusan ta zama ta kabilanci gaskiya shugabanni na kasa in so samu ne su tashi sai su bi diba su gani su bana kare rana da hannu suna gani duka abin da ake yi kowa kuma ya kyale yana kare farce shi kadai amma Nijar gaskiya siyasa ta kusa lalace gaskiya mu dai a yarintar mu zuwa yanzu ba mu san haka ba amma wanga zamanin gaskiya sai dai a gobe kuma magana ta hanya da malam abin ga da shugaba ke cewa an dauko daga tawa zuwa agadas ni ba ita nake zance ba zancen cikin gari ake cikin gari hanyoyi goce marabiya an kade wanga ya kari an sace moto ba hanyar bi a kama hanyoyi in abin ka zo gadami sai dai ka ce wayo kanka ka Allah ba jiki abin ko kaɗan wallahi Allah kai in aka da stori tana cikin manyan garuruka na Nijar in ka zano ɗaya biyu uku ko ba ka so kaka ta hudu balantana ma muna ganin ita ce ta biyu mu a namu gani dan inda arziki yake ta ne kasa ta mai gaba abin da nake so ni dai in ga mishi kenan yanan siyasa ta gaba sai mu sai da hali ya kasance da mu. Eh, yawwa to yanzu za mu koma nyamai a ba mu mutum guda ya tambaya. Malam Yusuf kuna tare da mu? Eh, muna tare da ku ayya. Yawwa to a ƙara ba mu mutum guda yawwa. Na'am. wani malami tare da mu da shi ma yana da tambayar da yake son wa Ibrahim wani malam. To. Ina na Sa'idu. To malam Sa'idu muna jin ka. Ni tambara talakawa ne kuma a kuma da suna kaɗin bota sun kai bota sun gama su a jibin da kafa su ba wani abu na ba. Ka ce tal. Kwarin su da kasa sai ka ana kyalasa ba za da su. Yan tambara. To Malam Ibrahim Kaji ya ce shi talakawa ke tausayawa su zo su su bi layi su kaɗa muku ƙuri'a amma daga an gama zaɓe shi kenan sai a yi banza da talakawa. Me MNS dai nasara za ta yi ma talaka bayan zaɓe idan Allah ya sa ta samu mulkin Nijar. kan ba da wannan amsan zan zan kuma busa na bayan nan. Eh na agadas ba sosai na manta. Eh da da ya da ya ce a cikin garin Aisha ne babu hanya ko. Ina jin kamar haka ya faɗa. Eh haka ya ce eh. to sunan eh, ita agadas eh, kasa yanzu akwai dairori akwai kenan mutane suka zaɓi wakilansu da za su ta siyasa a cikin dahirori mutanen nan suna birjan suna plankin su to maimakon a bar su yi aiki nan ma aka sa tsananin siyasa abin da ya bata harkar kinan kuma su su kansu talakawan suna biyan haraji ko da dala goma goma ne inda suna biyan haraji ko kuma in sun biya haraji su dibi ina ake sa kudin nasu a ina ake sa shi dan akwai kundi da ya ba da zai yake ba da ya ba da ya ba ma yake ba da izinin a duba me aka da kudin amma duk da wannan akwai an sa tsanin na ga an sa tsanin siyasa cikin abu so na muka ga mutum dan ba a so shi dan don ba a baya cikin farti mai rinjayi sai a kirkiro mishi wani abu sai a hada shi a sa na wanda ke tare da masu rinjayi hmm. sai ya yi abin da yake so ba abin da ake yau eh, mala ibrahim eh, lokaci ya fara daga mana hannu ko za ka amsa mana ya mai yawa wanda ya ba daga yamai eh. to dama mnc da tara mnc da tara ta yi ta taka ta taka an gani abin da ta yi lokacin da shugaba Kanjan Modu yake duka iko ai suna tunanin da program sai sarkin president kaza suna tunanin da abin da yi eh, a fannin a ba mata eh, ko da kaɗan ne eh, jari su je su juya da shi kuma in suka su maido an ba mata an sa musu su an ara musu an ba su awakan na wajen eh, da kaɗan ka yi eh, Mala Ibrahim lokaci lokaci ya yi Mala Ibrahim lokaci ya A babu ba da babu kuɗi sosai a muna godiya iyakacin shirin kenan sai gobe idan Allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.